sai azumin da zai lalace amma babu ramuwa babu kafara sai dai azaba wuta shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha wani abu duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangan azumin ya karye babu shakka akan azumin ya karye sai dai a cikin shari'ar musulunci babu wani nassi dalili na ƙur'ani ko hadisi ko haɗuwar malamai wanda ya wajabta mishi ramuwa balle ka fara duk maganganun da malamai suka yi kiyasa-kiyasa ne akan wasu kullallun nasoshi waɗanda suna koma zuwa ga waɗancan nasosi ne na jima'i a ƙarƙashin haka abinda hadisi ya tabbatar shine azaba ta gidan wuta ga mutumin da ya ci ko ya sha da rana tsaka azabar ta hanyar ɗaukar mai wannan karya azumi a juya kan shi ƙasa kafafuwan a rataye su a cikin wutar jahannama a nemi shi azaba jini na zuba daga jikin shi ta kowace kafa daga cikin kafafen idanuwan shi da hancin shi da bakin shi wannan ita ce azabar masu cin abinci ko shan abin sha da rana amma babu ramuwa babu ramuwa kuma babu ainihin kafara a kansu sai dai su tuba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu